ثم دمرنا الآخرين bayan annabi Lut da iyalansa sun fice daga garin Sadum sai muka halakar da mutanensa da suka rage hallaka mafi tsanani